أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai. alhamdulillah Allah subhanahu wata'ala ya kamu yau yini na goma sha hudu na wannan wata na Ramadana na wannan shekara ta 1444 da da sai daidai da biyar ko na jin ga watan hudu na shekarar miladiya 2023 muna na a cikin suratul kafi za mu tashi insha Allah ta'ala a aya ta bakwai. Bismillah. الله الرحمن الرحيم أم آه. حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا لا إنا جعلنا ما على الأرض آية سبب إنا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا ظرفا أم حسبت أن Allah maɗaukacin sarki mai girma da buwaya yana cewa a wannan ayuwa yake inna ja'alna ma alal ardi zina laha Allah ce lalle ni Allah na halitti dukkan abin da ke doron ƙasan nan wanda yake kawa ne ga ita ƙasan kawa ce ga ita ƙasan duk abin da aka gani a doron ƙasa to ado ne ga ita ƙasan wato wanda ɗan adam yake so kamar yadda Allah ce zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati min zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harb dhalika mata'ul hayati ad-dunya wallahu indahu husnul ma'ab Allah ce duk abinda muke gani a doron kasa Allah ce ado ne kawa ce kai wanda ba wuya ya gushe dan adam an kawata masa son abubuwa masu kyau a duniya ina nisa'i na mata yana so ya auri mace a ce matan shi suna da kyau wa ya fi kowa auren mata masu kyau wance dinnan da ta fi kowa kyau an yi buga an yi gasa shi ne ya ɗauke ta minan nisa'i wal banina yana so ya ga kuma yara an kawata mutum son yara idan ka ji wani yaro ya yayi bajinta yi suna ya yi kokari to mutum yana buri a ce ɗan shi ne ina nisa wal bayyina wal qanatir al da dukiyoyin da ake taskancewa na gwalagwalai da azurfa a ce bankunansa duk a cike suke bai da matsala duk lokacin da ya tashi kawai wata bukata zai withdrawing zai cire kuɗi kawai ya biya bukatan shi babu wata wahala wal musawwamati wal an'ami da ababen hawa da dawakai da dabbobi wal da gonaki Allah ce duk waɗannan wani ɗan jin daɗi ne na kaɗan na rayuwar duniya Allah yana da sakamako da ya fi wannan Allah ya ce duk za ka ga abin da ke doron ƙasan nan in ji Allah na halicce shi mai ƙawa ne abubuwa na ado ne amma jarabawa ne kuma at the same time a baka gidaje masu kyau a baka motoci a baka wannan a baka wannan a baka matsayi a baka mukami a baka tufafi komai naka bai da wahalar samu a baka kulotai a baka abin nan a garuruwa masu daraja kaga kana da gida kana da Allah ce duka wannan jarabawa ce in ji Allah subhanahu ta'ala duk wanda na bashi wani abu mai kyau na bashi na alkhairi na yalwata shi na ni'in shi na girmama shi na ɗaukaka darajarsa Allah ce duka linabluwahum ne domin in jarabe ku ne wanda kuma ban bashi in ba na takura masa to shi ma jarabawa ne in ji Allah kalla innal in Allah maɗaukacin sarki ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akramani wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani kalla bal la tukrimuna al yatim Allah madaukakin sarki ce dan adam yanda yake ɗabi'ansa idan na karrama shi na masa ni'ima na ɗaukaka darajar shi na masa koma da komai sai rika bugun ƙirji yana cewa rabbi akramani ubangiji na ya karrama ni ubangiji na ya canza ni dama ni dan arziki ne dama ni dan arziki ne wanda kuma Allah ya takura masa rayuwar bai bashi ba ya takaita masa iya zauna sai ka ga yana eh, gefe ɗaya yana kagumi yana ta shi kan rabbi a hanani ubangijin shi ya wulakanta shi baya son shi ya kaskanta shi sai Allah ya daka musu tsawa dukan su ce kalla kai mai cewa na baka ne don ina son ka don ka cancanta Allah ya daka mai tsawa yake ba haka bane kai wanda ban baka ba na takaita maka da kake cewa na na wulakanta ka ni ba na son ka shi ma al'amarin ba haka bane baiwan jarabawa ne rashin ma jarabawa ne samun jarabawa ne rashin samun jarabawa ne a jarabe ka da alkhairin a baka alkhairi jarabawa ne a baka sharri ma jarabawa ne dukan su jaraba ne sai da Allah ya fara kira idza mabtalahu fa amma al-insanu shi mutum idza mabtala idan Allah ya jarraba shi ta hanyar karrama shi da daraja shi da girmama shi da ni'imta shi kaga sai da Allah ya fara cewa jarabawa ne jarabawa ita ce Allah ya gaya za ka tafiyar da wannan ni'imar da ya baka ya za ka tafiyar da ita za ka tafiyar da ita akan tafarkin da Allah yake so a nuna cewa ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala domin wani fa baya tashi saba wa Allah da ke ta iyakokin Allah sai ya ga Allah ya yassare masa komai nashi yana da sauƙi. sannan ne ka ga yana saba wa Allah yana da mota da yanzu zai je wajen sabo yana da ɗin. yana da gidaje yana da abin nan da Abuja da wurare wanda iya tashi sabon Allah ma duka abu ne mai sauki yana da dukiyar da zai bayar a kamai duk wani nau'in abun saƙon Allah da yake so yana da kuɗin da zai biya a kamata ko ma menene ɗin kawai to Allah yana so ya jarrabe shi ya ba shi din zai tafiyar da shi akan tafarkin da zai yardar da Allah akan tafarkin da zai daɗaɗa wa Allah ko kuma ba haka bane al ma jarabawa ne shi kuma wannan da aka takura masa ba a bashi ba in ji Allah Allah zai ga zai koma tonon makabarta ne tonon makabarta ka wani in bai da shi sai ya koma tonon makabarta yana cire sassan jikin mutane yana sayarwa wani in Allah ya takura masa bai bashi din ba sai ka ya shiga kwakule idon yara da sace yara da cire sassan jikin yara da ransu da komai ɗinsu a cikin kango da sunan ai bai da sana'a ya daɗe da graduating daga makaranta har yau bai samu aiki ba ya nema ya nema an nemi custom ma ya yi a plan bai samu ba ndlea ma ya zo ya yi a plan bai samu ba a a federal menene revenue bai samu ba shi kenan ne dalilin da ya nashi yanzu ya shiga kwakule idan yara ko ya shiga buɗe makabarta kaga shi ma jarabawa ne ko kuma mutum ya faɗa kawai banditry ya shiga harkan abun nan yan bindiga ko kuma abun nan garkuwa da mutane yanda za ka ji in an kama waɗansu ɗin ana interview da su ya ka iya ce wallahi rashin aiki ne kuma ya daɗe da gama makaranta bai samu aiki ba ya buga ya buga ya buga ba bai samu ba to ka gani ai kawai ya to hujja hujja baka samu ba ka ɗau bindiga kana kashe mutane su suka hana ka sana'ar su suka hana ka dukiyan su suka hana ka arzikin ko Allah subhanahu wata'ala ta ya za a yi Allah ya bai baka ba ka huce kan mutane ka je kashe rayuka bi gairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba to kaga wannan jaraba shi da aka yi da rashi din ya zamanto masa bala'i da musiba wannan kuma da aka bashi din shi ma har ya zamanto masa jarabawa da musiba shi yasa manzo Allah sallallahu ce ajaban li mu'min annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana mamaki al'amarin mumin yana bashi mamaki kuma yana burge shi ji annabi sallallahu alaihi wasallam in asabahu khairun shakara fa kana khairan lahu idan Allah ya bashi alkhairi ya ni'imta shi ya azurta shi sai ya gode wa Allah ta tafiyar da wannan arzikin da ni'iman inda Allah yake so sai hakan ya zamanto masa wani alheri ne sai Allah ya rita ƙara masa wala in shakartum la nakum fa in asabahu ah, barra'u sabara idan kunci da talauci da rashin daɗi ya same shi sai ya yi haƙuri ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fakana khairan lahu wannan haƙuri sai ya zamanto alkhairi kuma sai Allah ya buɗe masa ƙofan samu ina fata an gane ko to wannan ne. Allah yake cewa za mu sanya duk abin da ke doron ƙasar nan da ake gani shi zinatan lahum tsawa ne ga mutane amma fali nabluwahum domin mu jarrabe su daga ƙarshe ayyuhum ahsanu amalan wane ne yafi kyawun aiki wane ne yafi kyawun aiki wa inna ja'iluna duk ko ba daɗe ko ba jima duk abinda muka gani a doron ƙasar nan na arziki da ƙyale kyale Allah ce akwai wata ranar da zamu sanya duk abinda ke kanta ɗin zaman to fa'idan juruzan jurzan kasashen waje kamar yadda gona take bushewa da rani babu ruwa ba ta karɓan tsiro akwai ranar da duk abin da muke gani mai kyau ɗin in ji Allah zai zai halaka idan alƙiyama ta zo komai sai kaga bai da kyau ɗin komai sai kaga bai da kyau Allah ya busar da shi babu ruwa Allah maɗaukacin sarki ya san sandarar da shi gaba ɗaya ya lalace saboda alƙiyama ta zo shi kenan Allah ce am hasibta ya Muhammad ko kana zato ne anna asaba zato bane Allah a nan Allah yana ta am hasibta anna ashabal kafi warraqini kanu min ayatina a ajaban wato ka ɗauka istar ashabul kahafi mutanen nan na kogo, ka ɗauka wannan ne kadai su ne daga cikin ayoyin Allah na ban mamaki kar ka ɗauka wai istar waɗannan mutanen ‘yan kogon nan isar su ta ban mamakin nan karka ɗauka shine kaɗai abun ban mamaki daga cikin ayoyina in ji Allah akwai abubuwan ban mamaki da yawa daga cikin ayoyina in ji Allah ba wai na asabul kafi kawai ba ne ya fi ba da mamaki akwai ababen ban mamaki da yawa daga cikin ayoyina ka ɗauki na asabul kafi wani ɓangare ne daga cikin ayoyina na ban mamaki amma ba wai su ne kaɗai ayoyi na ban mamaki wanda daga su ba wasu ba a'a ina fata an gane ashabul kafi ne, arraqin din nan shine wato katako ko wani faranti da aka rubuta sunan adadin sunan waɗannan ashabul kafi din an rubuta sunan su an liƙe a inda a wannan kogon an rubuta sunayen su an liƙe ne ba su wuce bakwai ba duk wani kirge da kaga bai kai goma ba ya ɗara uku bai kai goma ba to ana kiran shi abinda da ana masa jam'u takfir jam'u takfir innahu fitiyatun fitiyatun wato 'yan matasa ne wanda ba su kai goma ba amma sun ɗara uku sun ɗara uku shine fitiyatun. akwai fitiyan wanda suna kai ɗaruruwa suna kai ɗari sama da haka amma fitiyatun jam'u qilla jam'u qilla ba su kai goma ba to ka ɗauka waɗannan asabul kafi wanda sunansu ne yake rubuce a jikin katakon nan ka ɗauka su ne ayoyinmu kawai da suka fi kowanne ban mamaki a'a wannan cikin cikin ayoyinmu ne masu yawa in ji Allah subhanahu wa ta'ala na'am Ina ربنا رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا Na'am, Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarinsu a waɗannan ayoyin a dunkule, sannan kuma ayoyin da suka biyo ya ba da labarinsu a bayyane dalla, dalla, dalla, dalla ɗaya bayan ɗaya. Allah ya ce, Iz awal fitiyatu, lokacin da waɗannan matasan suka fita daga garinsu suna neman mafaka. suna neman mafaka wato wannan jaraba wanda ta fidda su jarabawa ce akan addinin Allah jarabawa ce akan addinin Allah dama jiya mun faɗa jarabawa akan addini jarabawa akan dukiya jarabawa akan neman ilimi sai jarabawa akan mulki dama abinda surar ta kunsa kenan gaba ɗaya to yanzu mun fara jarabawa ne akan addini da aƙida dalilin wannan jarabawar an yi wani azzalimin sarki shi wannan sarkin ana kiran shi daga yanusu sarkin nan shi ba musulmi ba ne maƙiyin ya ga masu bauta wa Allah, maƙiyin ya ga mumunai masu biyayya ga Allah su wata'ala, Yana kira zuwa ga a bauta masa shi karan kansa da bauta ma gumaka da addinin da yake kai. Ya tsani ya ga mutumin da baya bauta ma gumaka baya kan addinin da yake kai, ya ware ya ce wai shi Allah yake bauta ba, bai son wannan. yana nuna tsananin ƙiyayya ga waɗannan da tsananin gaba da kuma zalincin nashi ya kai har yana halaka duk wanda yake bauta wa Allah wanda baya bauta ma gumakan da shi yake bautawa. Idan ya azabtar da mutum, to yakan kai matsayin da zai jefa shi a wani kejin da aka yi watar da zakuna. akan aje su ne a yiwuwantar da su a yiwuwantar da su can idan aka kamo mai lafi sai a jefa musu kaga suna wawa a kansa suna yayyaga shi haka yake wa duk waɗansu mumunai da ba su yi imani da shi ba da ba su yi imani da shi ba wannan ne bakin tafiri ne shi daƙa ya su ɗin. yakan umurci mutane bauta gumaka kuma su rika yanka dabbobi kamar sacrificing suna yanka dabbobi suna neman kusanci suna zuba jinin ga allolinsu wannan shi ne yadda ya tashi kenan duk yana nema ana farauta to sai aka zo aka yi wani gangami da za a je wannan bauta ta gumaka ɗin kuma a yanka dabbobi ana ba su ana sarayar da su ga gumakan waɗannan matasan sai suka rika zamewa ɗaya bayan ɗaya sai ya zame ya gudu daji ya ɓuya ƙarƙashin wata bishiya sai can wani ma abin bai masa ba ya gudu sai suka haɗu suka yi ta haɗuwa suka yi ta haɗuwa a jikin wannan bishiya kamar alkawari suka yi to shi kenan sai sarkin ya ji labarin sun masa tawaye sun kafurcewa abin da yake bautawa sun kafurcewa gumakansu suna nan su suna bauta wa rabbu samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai to wannan ya harzuka shi sarkin kwarai da gaske yana neman su cikin fushi da hanakarwa da azabtarwa to da suka ji ana neman su an bazama ana neman su shine suka fita suna tafiya suna neman maɓuya shine Allah yake cewa iz awal fitiyatu yayin da waɗansu ‘yan matasa suka fito suna neman mafaka, suna nema suna nema sai suka ga wata a awau ilal kahafi sai suka shiga wani kogo saboda neman mafaka. fakalu da suka shiga kogon suka gudo, suka shiga kogon, sai suka roƙi Allah taimako. fakalu sai suka ce, Rabbana ya Ubangijinmu, atina min ladunka rahmatan ya Allah ka bamu wata rahama ta musamman daga gare ka sannan wa ilana sannan ya Allah ka shirya mana daga wannan al'amari da halin da muka shiga Allah ka shirya mana wato rashadan shirya ka ƙara datar da mu ka ƙara kafa mu ka ƙara tabbatar da mu akan aƙidan nan na imani da kai ka tabbatar da mu kuma ka kare mu ka lullube mu da rahamarka ya Allah suka yi wannan addu'a Ka kaga duk yanda kake ƙoƙari na kanka duk yanda za ka roƙi Allah sai ka motsa daga farko dai sun fito sun gudu ɗin domin su tsira da ransu sun gudu ɗin domin su tsira da addininsu da aƙidansu kaga ba su zauna ba kawai suka ce Allah ka taimaka mana kawai amma ba su motsa ba no sun motsa suka fita suka bar garin suka shiga daji suka bazan ba su ga inda za su kuya da suka shiga wannan kogon to sai suka ga ai ba wannan bane kaɗai su ƙara kuma neman taufiƙi na Allah Allah ya zubo musu wata rahama inda suke ɗin ya taimaka musu ya ba su kariya ta musamman to ga yanzu kariya yanda zai kare su daga rayukansu ɗaya kenan tunda sun fito ana neman rayukansu ne yanzu ya kare jikunansu ya kare su kuma ya kare musu wannan addinin da shi ne dalilin menene fitowansu da kuma tawaye ga shi wannan azzalimi sarkin wanda kuma a ta dalilin wannan addinin ne aka fito ana neman su domin a halaka su to ya Allah mun miƙa waɗannan al'amuran gaba ɗaya a gare ka ya Allah ina fata an gane ko duk yadda kake gani ka shirya wa abu ka ɗauki matakan tsaro da kariya ba zai hana ka addu'a ba ba zai hana ka addu'a ba ka gina gida ma sha Allahu an sa katanga an sa irin electric waya ɗin nan akwai masu gadi da jami'an tsaro a waje suna gadi koma da komai sannan akwai cctv wanda ana ganin komai da movement in kowa sai ya hana ka addu'a ga Allah in za ka kwanta sai ka ci a ah, shi kenan ni yanzu a harka da Allah kuma babu ga babu waya an sa electrical ga masu tsaro ga bindiga ga cctv shi kenan sai ka ce ka wadata da Allah yanzu kuma shi kenan ina sai Allah ya sa maka hannu sai Allah ya sa hannu duk yanda musulmi ya samu kanshi ba zai wadatu ga barin addu'a ba da neman kusanci ga mahalicinsa ina fata an gane sun duka sun taking major security measures komai da komai yanda za su abin nan amma dai suka roƙi Allah subhanahu ta'ala duk da cewa sun yi iya nasu na ɗan adam amma fa yanzu sun bar wa Allah saura ina fata an gane ko to haka ake yi wannan shine tawakkali na gaske Shi ne tawakkali amma ba za ka zo ka shimfiɗa kanka a waje ƙyauren ma babu takata eh sannan ba tsaro babu abin nan ba katanga ba abin nan kace kawai ta yi tawakkali kai a'a iqilha fa tawakkal eh ka nemi ka nemi kariya wa kanka tukuna kafin sai addu'a na dogaro ga Allah subhanahu wataala rabna, Allah ya ce to gashi nan take sai Allah ce muka amsa addu'ar su ɗin. ga yanda Allah ya amsa musu ɗin, Allah ce nan take kai sai muka sanya musu bacci muka sanya musu bacci rabna ala zanihin sai muka sanya bacci a kunnuwansu a kunnuwansu Allahu a'lam wannan al'amari ne na likitoci idan mutum zai yi bacci ta ina ne bacci ne ke shigan shi ta kunne ne ko ta ido ne ta kunne ne ko ta ido ne domin ido kana iya rufe shi haka amma ba baccin kake ba idan aka ce rufe ido ne shi ne bacci to kana iya rufe idon ka daɗe amma ba ka yi baccin ba ka buɗe idon kuma kana jin komai ƙarara to shin bacci in zai shiga wa mutum za a yi season a hana kunnen a jin noise hayaniya da surutu za ka ga mutum idan yana jangyaɗi in yana jangyaɗi za ka ga duk ƙara da motsi da maganganu da ake yi sai ka ga ana rufe kunnen ana rufe kunnen ana ɗauke wannan ƙaran da zai hana shi da zai hana shi bacci ka ga idan aka ɗauke kunnen aka hana shi jin motsi da ƙara to can bacci ya biyo Allahu alam wannan abu ne na likitoci amma Allah ya ce sai muka sanya bacci a kunnen su fadarabna ala ai nauma. sai muka sanya bacci ala zalim a ta kunnuwansu ko rashin jin motsin ne shi ke sa mutum in zai bacci a ɗauki jin motsi a hana kunnen jin wani motsi ko ƙara sai ka ga yayi bacci sai ido ya zo ya rufe shi kuma rufewan idon shi dama idan jijiyo suka yi relaxing to komai ma sai ya sake hannunka ma haka in aka ɗaga shi ma sai ka ga ya koma in aka ɗaga haka sai ka ga ya koma Ba cin wani wa ya ka ga ya buɗe haka jijiyoyin da suke tsame na ɗan venting ya kada su yi relaxing sun saki ido ma ma jijiyoyin da suke barin ido ya buɗe ya kada su ma sun zamanto sun sake ya kada fatan ta sauko ta rufe idon ko ina na mutum sai ya sake a taɗaice dai Allah ya muka sanya musu bacci alaman amsa addu'ar shi ne Allah ya sanya musu bacci domin idan mutum ya fito ya fito cikin tsoro mai tsanani zuciyar tana ne tana kaɗawa kuma ana neman ransa ne bai da tashin hankalin da ya wuce wannan ana neman ranka ruwa a jullo an bazama an baza mutane ko ina suna neman ka yau ranka ne ko mummunan kisa a hannun mugun sarki kafiri mara tsoron Allah ga kuma zalunci ga kuma ta'addanci da ran mutum zai jefa wa menene bayan azubtar da shi ya jefa ma zakuna su cinye shi su fatattaka shi su faffalla shi su kakkarya shi suna yagan shi yana je har ya mutu akwai barazanan da ta wuce wannan sannan ga kuma inda suka fiton nan Allah ne ya san kwana nawa za su yi ba guzuri a tare da su ba guzuri sun fito ne fita wanda babu shiri domin rayukansu ake nema ana neman ranka za a kama ka za ka ce bari ka gudu ka sayo shinkafa ka sayo miya ka sayo nama ka sayo kayan girki kafin ka gudu eh, suna ma za ka yi ba yanzu kaga mutum da ya shiga wannan hali na tashin hankali sai Allah ya baka bacci kaga zuciyanka yanzu maimakon ka harba a rika samun high blood pressure a rika samun wani ma zuciyan ta buga mata tsaya a samu heart attack to duk wani musiba da bala'i da tashin hankali da ra'ayi da mutum yake fama da shi fa idan fa bacci ya samu fa akwai relief an fara samun me an fara samun sauki kaga yanzu kana bacci ka ma ka ma ana neman ka bacci ya ɗauke ka tashin hankalin ma ya gushe bugun zuciyar ma yadda zuciya yake buga a tsorace a firgice to sai Allah ya fa ya amsa musu ta hanyar Bakin da shi ne ke mantar da komai ke kawo lafiya ke kawo sauƙi ke warkar da tashin hankali duk yadda mutum ke fama da rashin lafiya da raɗaɗin ciwo in dai har an ga ya fara samun bacci cewa za ka ji ana ce alhamdulillah alhamdulillah wani gaskiya sauƙi yana samuwa a bacci idan aka ga kana cikin damuwa duk yadda za a nemi ka ci a'a don Allah ku bar wani a hana yan ziyara ko a hana yan gaisuwa wani ana son ya samu me <clears throat> ya samu bacci baccin ma ka yanshi ake idan tashi hankali ya yawa shine likita ya duba ka ka biya ka menene a maka alluran bacci a baka waɗansu tap kwayoyi ka riƙa bacci saboda a ce lallai waraka tana cikin baccin to sai Allah ya sanya musu wannan babban magani fadarabna ala azanihi sai muka sanya bacci <clears throat> muka sanya musu bacci inji Allah fil kafi cikin wannan kogon na sinina adadan na waɗansu shekaru kayyadaddu ƙididdigaggu a wajen Allah. Allah nan bai ba mu shekaru in details ba, kamar yadda na gaya muku Allah yana kawo abun menene a dunkule ne, bai fara kawo abun a dalla-dalla ba. Allah yake bayan su yi bacci na wannan shekarun sun ma ba'athnahum sannan muka tada su bayan baccin lina alama domin mu sani in ji Allah mu gano ayyul hizbaini tsakanin su waɗanda suka yi baccin su isu ko tsakanin su waɗanda suka yi baccin da mutanen gari ayyul hizbaini ahfa waɗanda bangarori ne suka fi riƙe suka fi ƙididdige lima labisu adadin kwanakin da suka yi a cikin wannan kogon amadan har na wani period ne tsawon period ɗin tsawon shekaru nawa suka yi ina fa hizbaini ɗin ko su isu da suke kogon da suka tashi su isu ɗin wane ne cikin su zai gano adadin shekarun da suka yi ko kwanakin da suka yi suna bacci a kogon ko kuma idan suka tashi yanzu daga kogon suka fita suka je cikin gari maybe mutanen gari su za su gane adadin kwanaki nawa shekaru nawa suka yi turu kudin da suka je sayan abinci da su kudin da suka je ne sayan abinci da su domin suna farkawa daga bakin, sun haɗa kuɗi ne suka tura wani ya sayo musu ne abinci yanzu waɗannan kuɗin da aka yi printing ɗinsu kowane naira tana da jet tana da shekaran da aka buga ta to sai aka da shekaru ɗari uku masu zuwa nan sai ka da ɗari biyu ga ta nan dan aka ga jet in 2023 ne kaga mutanen gari za su ce kai kai kai kai kai kai 2023 yau shekara ɗari uku kuɗin nan suka yi kenan ko ya aka suka samu wannan kuɗin da suka yi wani kaga yanzu a cikin tsakaninsu su da suka taso ɗin da tsakanin mutanen gari yanzu za a waɗansu one of the parties za su gano shekaru nawa suka ko sun su gane in ba su gane ba mutanen garin da za su shiga cikin yanzu su sai abinci za su gane shi sa Allah ya ce na su domin hakan ya wakana na'am nahnu آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه Na'am, Allah yake nahanu, Allah yake ni in nan na kusu alaika na ba'ahun bil haƙƙi, ya Muhammadu, zan baka labarinsu dalla, dalla, dalla kuma da gaske in ji Allah. Wannan labarin da zan baka game da su labari ne na gaskiya babu inda za ka samu labari inda ba ni Allah da na kistanta maka ba domin abu ya faru ba a zamaninka ba ba a mayi ka ba ya Muhammadu salsal ba a mayi zamaninka ba a mayi ka a lokacin ba amma abin da zan gaya maka nan dalla dalla zan gaya maka shi bisa gaskiya ne duk wanda za ka karanta ma wannan kistar ba zai karyata ba zan karanta maka ita in ita kamkar kana nan ta faru Allah ya ce innahu fityatun su waɗannan ashabul kafi din nan yan kogon nan innahu fityatun waɗansu yan matasa ne masu ƙananan shekaru yan matasa ne ba su wuce irin ashirin da biyar ba ba su wuce irin ashirin ba ashirin da biyu ashirin da uku zuwa ashirin da biyar yan matasa ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala amanu bi rabbihim Allah ya musu muwafaqa ya dakar da su ya sanya musu imani mai ƙarfi a zukatansu sun yi imani da Allah sun bi dokokin Allah subhanahu ta'ala masu ƙoƙari ne akan ibada masu ƙoƙari ne wajen kaɗaita Allah da tauhidi masu ƙoƙari ne wajen ƙyaman shirka masu ƙoƙari ne wajen tabbatar da abin da Allah ya ce a yi da nesantan abin da Allah ya hana da muka ga irin ƙoƙarinsu da effort ɗinsu zidnahum hudan sai muka ƙara musu shiriyar in ji Allah. Idan Allah ya ga effort ƙoƙarinka da kake sai ka ga Allah maɗaukacin sarki ya ƙarfafe ka a kai. Allah ce na jahadu na lanahdiyannahum bulana, wa inna Allaha lama'al muhsin wallazina jahadu kaga sai da kai ta ƙoƙari kai ta ijtihadi kai ta ƙoƙari kana struggling kana ƙoƙari sai Allah ya yake lana hadiyannahum subulana sai mu yi guiding ɗinka sai mu taimaka maka in ji Allah shi Allah yana tare da masu kyautata aiki masu kyautata niyya masu ƙoƙari masu tsarkaka masu tsarkake ayyukansu da na ga su wajen neman gaskiya da kusanci ga Allah Allah ce sai na ƙara musu shirya. da sun tashi Allah kawai da sun tashi ibada kawai da sun tashi kawai ina abin da zai faranta wa Allah shi zai za ina abin da zai suka ta Allah suna gudun shi ni kuma sai na ƙara musu shirya da na ga suna son ta sai na ƙara musu haka Allah yake idan mutum kullum kokari ke ya saba wa Allah ina sako yake ya kutsa ina iyaka iyakokin Allah yake ya keta su ina hurumin Allah yake ya keta shi to Allah ya ce sai mu ƙara musu wannan ɓarnan sonta a zuciyarsu mu ƙara musu fajirci mu ƙara musu fasikanci mu ƙara musu tun da shi suke zaɓa suna ƙoƙari dare da rana kan fasikanci Allah ce sai mu ƙara musu ƙarfafe su akan yadda ba za su iya bari ba duk yadda aka buga ba za su iya bari ba subhana Allah sai Allah ya rufe kunnuwansu ya rufe harshensu, ya rufe idonsu ya rufe zuciyar ya yi filin nasu shi kenan duk yadda kai wa'azi ba zai shiga ba already Allah ya rufe duka kofofi channels da suke receiving din imani Allah ya rufe su to Allah ya ce matasa ne kaga wasu matasa ne tun su irin fisgar rayuwa ɗin nan da samartakan nan ba ta ma kama su ba. Ka san matashi yana kasowa shi ta ƙadaranci yake farawa, a ce a mai haƙuri adolescent ne, shekarun ba na gane. shekarun abun nan ne a mai haƙuri sai ga yaro ya zamanto ta ƙadari ma malam kafin can iya kai ɗan shekara ashirin da biyar ko da bakwai haka ya ga ya ɗan fara ya fara ɗan abin nan kintsuwa haka amma waɗannan age ɗin level ɗin sai ya yi ta ƙadaranci wani a shekarun samartakan nan ya ga kawai baya masalla ba ruwanci. a shi wani social wani social Eh, ana life ana rayuwar life na university yanzu da secondary sallah ba ta taso ma ba ibada ma ba ta taso ba kai da kake ma raɗa ma suna za su yi ya ustaz kai ka gansu suna komin group group group group duk inda na Allah shirye zai wuce sai an takale shi ya ustaz salamu alaikum sai an yi feduwa ma sallaman ma sai an yi wata feɗuwa da makamantansu a samu addu'a samu addu'a magariba ne ba ya sasu addu'a ustaz za shi magariba E, ko a sasu addu'a insha Allah suna nan tafi ta <laughs> an gane su haka zaka tar irin su da in kana karatu ya tambaye ka sa akrama sallah mutumin da dai shekara biyar baya sallah in past baya sallah baya azumi azumin ma ina jin kawai yin shi ma kawai ake yi ma kawai to aka Allah ya yanzu da Allah ya shirye mutum ya gane ya zai yi ka gani ya zai yi to irin shi ne wannan to shi yasa manzo Allah sallallahu yake cikin mutum bakwai da Allah zai sanya su inuwan al'arshin da babu wata inuwa a ranar sai ita wa shabun na sha'a fi ibadatillah matashin da kawai Allah ya shirye shi yana tashi kawai samartakan shi kawai sai Allah ya dora shi kan addini kawai shi bai yi irin wannan rayuwar life rayuwar samarkatan nan rayuwar menene ra yana tashi Allah ya ɗora shi kawai irin su ne waɗannan Allah ce matasa ne masu hazaƙa masu hazaƙa akan addini masu hazaƙa akan tauhidi makiya abun nan shirka Allah ce wa hudan e muka tsara musu shirya wa ala qulubihim Allah maɗaukacin sarki ce sai muka tabbatar da zukatansu muka tabbatar da zukatansu a menene akan imani shi yasa addu'ar da annabi yake mu rika yawaita Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit kulubana ala dinika thabbit kulubana ala ya Allah mai jujjuya zukata ka tabbatar da zukatan mu akan me akan imani akan addininka akan da'a idan Allah yana san shiryanka sai ya tabbatar da zuciyarka akan ɗa'a da addini da sun ibada idan Allah yana so ya ɓadda kai kuma ya halakar da kai zuciyarka sai ya sanya ta tana kyamar ibada faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu ila sama wanda Allah yake so ya shiryar da shi sai Allah ya yalwata zuciyarsa wajen karɓan imani duk abin da yake imani abu mai kyau da ya kaga zuciyarka kawai a yalwace take tana karɓa kawai wanda Allah ya so yana sai ya halartar da shi sai ya sanya kunci a zuciyar nasa kunci kamar mutumin da yake hawa sama hawa sama bai so yana samun wahala in yana hawa sama yanzu ko mai hawan keke ne don Allah da gangara da hawa me mai keke ya fi so in kana tuƙin keke na duk wanda ya tuka keke ya sani in ya samu gangara sai ga sai ya ajiye kafan a saida kawai haka ma ya huta da juya wannan da ya haka kawai zai ajiye su yawa sai dai a rika dan rike burki kawai ka ji wata iska tana fiu fiu fiu kawai ana shan gangara amma in ya ga wata hawa fa tashin hankali ya same shi yana haka yana haka sai ka gama ya tashi kawai tukin tsaye ce kawai yana wani abun nan to yanda mutum ke tukin tsaye a keke a kan wata hawa to haka wanda Allah yake yana so ya halakar da shi haka ya tsani musulunci da duk wani abu na shiryan Allah yanda mai hawan keke ya tsani hawa to irinsu ne wanda za ka ji da an kira sallah ya ka ji ya ce kawai. da an kira sallah ka ji ya yi tsaki kawai wani lokaci za a matsa mai kawai lokacin matsi ya zo yanzu ramadanan nan addu'a yake shi ba a karɓa bana an addu'ar shi ramadana ya wuce ba wai Allah ba shi ka ba ba wai a roƙi abin da ake so na tsira da rahama da gafara ba shi duk inda ya buɗe baki Allah za ramadana ya wuce haka ya wuce haka hmm? da an ga wata to hankalin shi a takure fuska a ɗaure ne wannan to Allah ce waɗannan matasan warabatna ala qulubihim muka tabbatar da zukatansu a kan imani in kamu yayin da suka tashi suka miƙe tsaye suka zabura da aka ce sai sun je bauta wa gumakan nan sai an je inda sarki yake aje sai sun je sun yanka musu dabbobi sun sacrificing jini wa dabbobi a magumakan nan suka yi daka suka yi ne da umarnin sarki suka juya masa baya domin laɗa da'ata li makhluqin fi ma'afiyar khaliq ba a yi wa ɗan adam biyayya wajen saƙa wa mahalicci suka ce mu fa ba za mu je gunguma kan nan ba yawwa ba za mu je ba yawwa mu ba za mu biye masarki ba anan abun ya karo da aqidan mu ya karo da addinin mu zuwa wajen bukukuwa da bauta ma gumaka da yanka musu abin nan da zubar musu da jini mu fa ba za mu yi ba yawa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi mu fa ubangijin da muka yadda da shi muka yi imani da shi wanda zamu bi shine rabbuna ubangijin mu da ya halicce mu yake renon mu rabbus samawati wal ardi ubangijin da ya halitta mana sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke cikin kowannensu mu fa shi muke bi kuma muna tabbatar wa sarki lanna du'uwa min dunihi ilahan wallahi ba za mu bauta ma wani Allah mu bar wannan Allah da ya mana gata ba ya halicce mu ya raya mu ya ba mu abinci ya ba mu iska shine majibincin al'amuran mu ba za mu bar wannan Allah da ya halitta mana sammai bakwai ya saukar mana da ruwa daga sama da iska da duk wani abin da ake samu na amfani daga sama rana daga sama wata daga sama ruwan sama Ko da komai sannan ya halitta mana kasai daga cikinsu muke noma mu yi gini a fidda mana tsirrai da amfanin gona daban-daban daban-daban muna ci ta ya za a yi mu bar wannan allah mu je bauta ma gumakan da ba su mana ko ɗigon ruwan sama ba <coughs> ba za mu taɓa barin wannan allah mu bauta ma waɗancan ba idan har muka yi haka na ƙarƙun idan shafa to lalle mu yi zalunci ba mu yi wa allah mu adalci ba <coughs> ta za a ga wanda ya maka ka sake shi ka je gun wanda bai maka ba in ai haka da kunna idan Shatafan gaskiya mu yi zalunci ba mu yi adalci ba saboda haka mu mun yi tawaye na'am mu je <coughs> لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم Suka ce ha'ula'i su waɗancan mutanenmu, ƙaununa mutanenmu ɗin nan, ittakhazu min dunillahi aliha so sun zaɓan ma kansu su bauta ma wani Allah sun zaɓan ma kansu waɗansu alloli daban sun bar Allah ta ya za a yi su yi haka laula ya tuna alaihim bi sulfanin bayyinin su kawo wata hujja ƙaƙƙarfa bayyananniya da za ta nuna waɗannan gumaka da allolin nan da suke bauta waɗannan sun musu wani abu. mu mun kawo hujjan mu Allahn da muka zaɓan da za mu bauta shi ya halicce mu hujja ta farko kenan shine rabbu samawati shine ya halicci sammai da abin da ke su da ruwan sama da ake saukarwa wal ardi shi ya halicci kasai bakwai din nan da duk abin da ke tsirowa yake rayuwa a doron kasar mu mun kana mu hujjan da ta sa muka ce shi Allah nan shi zamu bautawa su kuma da suka rike wasu allolin daban waɗannan gumakan da suke bauta wa daban ɗin nan su kawo su ma hujjansu na cewa ga abin da gumakan suka musu da ya cancanci a bauta musu su kawo hujja laula ya tuna alaihin bi sultanin bayyin za su kawo ko da kuda akwai abinda wani zai kaya ce ga abinda da gumaka suka halitta babu to tun da babu faman azlamu muna tabbatar muku babu wanda ya kai girman zalunci irin na shirka A zulmu anan shine a shirku ko al babu wanda ya kai girman zalunci irin min manistara Alallahi Allah kaziban irin wanda yake kirkiran karya ya danganta wa Allah a duk cikin azalimai, marasa adalci babu wanda ya kai wannan shi da mahalicin ke yi Hmm? menene zalunci shine ka sanya abu a inda bai dace ba menene adalci ka sanya abu a inda ya dace a inda masu hankali da basira za su ga eh, lallai wannan abun inda aka sa shi ya dace ya yi daidai da wajen ga Allahn da ya halicce ka ya maka kaza yake baka abinci ya halitta maka sammai ya tsaukar maka da ruwa ya halicci ka sai ya fito ma da abinci ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وإنبا وقضبا وزيتونا وفاكهة وأبا كفهدائك غلبا متاعا لكم ولأنعامكم لتأكلوا من ثمره إذا إذا أثمر ميننا إذا أثمر كشي كشا توشيا adalci ne akwai zalincin da ya fi girma ka sake wanda ya maka wannan ka rike wanda bai ma baka ce wancan ne shi ne ai ba a yi adalci ai in kana neman zalinci mafi girma shi ne ka haɗa Allah da wani ka sake Allah ka rike wani babu wanda ya kai wannan mutumin girman zalunci in ji Allah subhanahu wa ta'ala kun ga Allah ya fara bayyana mana abubuwan da suka sa suka yi mawancin sarkin tawaye yana tirsasa su sai sun bauta gumaka ko a bakin ransu su kuma suka fito suka ce ko ana ha maza ha mata allah nan za su bautawa kuma ga dalilansu da ya sa suka zaɓi wannan Allah rabbuna shine mai renonmu rabbu samawati wal ardi malikin sammai da kasai da abin da ke cikinsu. su kuma ku ku kawo sultanun bayyinun hujja bayyananniya mai ƙarfi da ta sa kuke bauta mana ku kan ku kama mana su me suka yi da suka cancanci a bauta musu har ana yanka musu dabbobi ana musu abin nan ana zubar da jini a gare su ku kawo hujja idan babu hujja to ya daya ya kamata a yi a ce to dinu ku? walid sai sarki ya ce to ku je ku yi naku mu ma mu yi namu a'a sai a ce namun za a yi kuma ba za ku yi nakun ba nakun ma dole ku bari ku zo ku haɗu to inda ake samun rigima kamar yadda aka taɓa samun rigimar shari'a a nan Kaduna. Musulmai da suka ce za su yi shari'ar musulunci, sai kafirai da kiristoci suka ce, ‘yan eh, su ma su ce su ma a musu nasu ba, ce an zauna na kun dini kun ba, ba ce, a ah, ba za ku yi nakun ba, mu ba za mu yi namun ba, nakun ma ba kuma isa ba, ba dole a samu rigima a nan ba. Shi musulunci da ya zo ya ce, to kun ga na kun kun, musulmai, la ikraha fi kar ku tilasta ma kowa wajen shiga addinin musulunci ku yi wa'azi da hikima wa'azi mai kyau da lalama da basira wanda ya karɓa alhamdulillah wanda bai karɓa ba kar ku tilasta shi idan ce ba zai naku ba Allah ce lakum dinukum ku ce musu ku je ku yi naku addinin wa waliyadin mu ma mu yi namu addinin babu addinin da ya ba mutum yanci in ka ƙi musuluncin ka je ka yi ba za a takale ka ba irin addinin musulunci amma inda ake samun tashi hankali ka ce namun ba za mu yi ba nakun ma ba za ku yi ba ba za mu yi nakun ba kuma ba za ku yi ba shine inda ake kare jima ina inda ake kare jima ina fata an gane ko to wannan shine abin da ya abin nan sai ka karanta wannan na wa idh tazaltumuhum to sai suka faɗa wa junansu ɗaya daga cikin su sai yake musu wa idh itazaltumuhum tunda mun guje su yanzu mun ne kance su wa ma duna min dunilla mun ki bautawa abinda suke bautawa din mun yi baram baram da su to fa'a illa Allah mun ce ba za mu bauta kowa ba sai Allah to fa'awu ila al-kahfi ku je mu shiga wancan kogon ku je ku shiga wancan kogon yanshur lakum rabbukum min rahmati idan kuka shiga kogon nan kuka zauna a ciki Allah zai watso muku dukkan rahamar dukkan rahamar Allah za ta same ku a cikin kogon wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqan kuma Allah zai shirya muku dukkan al'amarinku da kuke so Allah zai shirya muku dacewa a cikin wannan kogon da kariya da mutuncinku da kariya ga rayukanku da addininku da tsoro da zukatanku da lafiyan jikinku da a yanda za ku ku zauna ku ci ku sha'in duka Allah zai hore muku shi a cikin wannan kogon ku shiga kawai kun tsira kun tsira da addininku kun tsira da rayukanku kun tsira da lafiyanku kun tsira da mutunci Allah ya yi daraktin nasu su je kogon kawai su shiga komai nasu Allah zai musu a cikin kogon shekara ɗari uku suka yi tara suna bacci Da su gagari amma an kasa a gano kogon ba wannan ba kariya bane na Allah an daga mutane ko ina su shiga amma ga su ga gari ga kogo amma an kasa gani an kasa shiga an kasa danewa har shekara har zamanin sarkin da al'umma ya wuce wanda in ba sa hannun Allah ba ya isa ya maka haka kamar yadda mutanen makka ne annabi suna neman shi ko ina an sa raƙuma ɗari sai da shi na a garu hira ko garu hira suka zo har suka tsaya a wajen waɗansu riwayoyi na sira suka ce Allah mai turo kuciya ta yi shekanta ta yi kwai tana kwanci a kai aka liƙe bakin kogon da gizo-gizo wayaf na gizo-gizo tsaka na gizo-gizo suka zo wajen sai da abaka ne a kallon ƙaurinsu a ta waje yanayi ya suna tsaye wani ta kai ku zo mu tafi da sun shiga da ya za a yi gizo-gizon nan a ce ba a kwaye shi ba da shekan wannan kuciyar duk ga ta a kwance da ku zo mu tafi suna gani suka juya idan Allah ya tashi kare bawansa zai kare shi kai dai ka dogara da shi ka zauna lafiya da shi kawai wallahu ya asimuka yinan nan Allah zai kare ka daga mutane wannan abin da ya saukaka kenan a yau gobe za mu ji kuma an shiga kogon ya ta kaya a kogon kuma ya ta kaya a cikin kogon shine za mu yi gobe insha Allah Allah ubangiji ya kare mu da kariyansa bari mu yi Okay. wannan wata takarda ce ta mara wani bawan Allah da yake fama da rashin lafiya an masa an abin nan an rubuta masa magani takardan asibitin nan ina ji ya kai dubu ɗari takwas ne da talatin da biyar ya kawo abin nan account sunan shi Usman Muhammad GT namba kuma 01626599958 wannan shi ne abinda ya turo kenan ga akawun ga wanda za su taimaka Usman Muhammad akan namba 01626599958 GT Bank Allah ubangiji ya sa a dace wanda kuma suna da kashin a hannu za su iya bayarwa gurgudu. to ɓangaren tambayoyi ga su kamar haka tambaya ta farko tana ce assalamu alaikum wata baiwar Allah ta ba da sadakan alkur'ani guda ɗaya ta ce a sanya ta a addu'a Allah ubangi ya karɓi addu'o'inta ya biya mata bukatunta Allahumma amin Allah biya musu bukatunki na alkhairi gaba ɗaya na na sauran al'umman musulmi masu bukatu a wajen Allah ta biyu tana ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara malam lafiya da ilimi amin ina baran addu'a daga ƴan uwa musulmi game da Allah ya biya mun bukatuna amin to Allah ubangi ya biya miki ya biya ma sauran al'umma gaba ɗaya to sai wannan kuma ta uku tana ci assalamu alaikum malam mutum ne yayi niyyar yin a witiri a gida amma sai kuma liman ya haɗa shafa'i da wutirin in tare da tare a masallaci ba tare da ya sallame ba tsakaninsu to yanzu ya zai yi zai sallame ne idan an yi shafa'in ya fita kawai ya bar liman ya ƙarasa ko zai zauna sai liman ya gama witiri. To gaskiya mun sha maimaita wannan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk mutumin da aka zo sallan tarawihi ya tsaya tare da liman aka yi sallan nan daga farkonta har ƙarshe har lokacin da liman ya sallani. bi ma'ana ya yi har witirin duka an gama idan mutum ya bi liman aka kai har wannan manzo Allah sallallahu ya ce za a rubuta maka ladan kayi tsaiwan daren ne gaba ɗaya ladan kayi tsaiwan daren ne gaba ɗaya to tun da abu na biyu kuma liman shi kake koyi da shi bai dace kana koyi da shi ba kuma ka zo ka yanke kai da izatin haka kai ka fita ka bashi innama ma ju'ilan imamu li utamma bihi ana sanya liman ne don a yi koyi da shi ta yi koyi da shi har karshe to mu ɗauka wani yana so ya daɗa tashi da daddare wataƙila yadda tambayan za ta ba da ma'ana kenan yana so ya tashi da daddare bayan an yi tarawihi ya sake waɗansu na filfilu ga kuma liman an rufe da witiri a can yanzu idan ya tashi in nan zai yi wani witirin ne ko yaya ko sallan ma zai yi ta to ni ina ba da shawara tun da ka bi liman ɗin har aka yi shafa'i da wutiri aka sallame ko manzo Allah ya baka tabbacin cewa duk daren an rubuta maka sallah ta yi sallah duk daren to da a gani na sai ka shagaltu da wata ibadar daban irin karatun ƙur'ani istighfari hailala eh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah kai ta karatun ƙur'ani kai ta salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai ta addu'o'i daban-daban ka roƙan ma wannan ka roƙan ma wannan ka roƙi alherin duniya da na lahira ka roƙi kariya daga sharrin duniya da na lahira ka taɓo su aljanna ka taɓo su wuta Allah raba ka da su ka shagaltu da wannan da yawan tasbihi subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani inda rahman ka shagaltu da waɗannan din ni a gani na da yafi wa mutum tunda sallan kayi ka bi liman har ƙarshe manzo Allah ya baka garanti za a rubuta mata kayi tsaiwan daren gaba ɗaya to in kana sha'awar wata ibada sai ka ɗauki wani variety wani nau'in daban ana so ka taɓa nan ka taɓa nan ka taɓa irin wannan ka taɓa irin wancan ba wai layi ɗaya kawai sallah sallah sallah sallah sallah sallah sallah sallah sallah kawai bane a'a an taɓa sallan an yaga a taɓa ƙur'ani a yaga a taɓa a yi tasbihi a yi istighfari a yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi a nemi alkhairin duniya da na lahira yi ta roƙo kabari yayi kyau Allah ka sanya kabari na ya zama dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah ka kare ni ka shiri ƴaƴana ka shiri wani da wani da wani matan ka ba su maza na kwarai mazan ka ba su mata na kwarai Allah ka sa kaza akwai abubuwa da idan ka shimfiɗa su kana ta roƙon Allah ya ga daren ma abin da ya rage ma ba zai ma ishe ka ba to ni da a gani na a rika nau'antawa a taɓa wannan a taɓa wancan a taɓa wannan a taɓa wancan shi yasa sai kaga aljanna mutum ɗin ta cika da abubuwa daban-daban eh aljanka ya kaga wannan ladan rijiyar da ka tona ne ya baka kaza wannan marayun da ka tallafa ne ya baka kaza wannan kaza da kai wannan islamiyya da ka gina wannan kaza wannan karatun qur'ani wannan nafila wannan istighfari wannan la haula wala quwwata kai ta rika maimaitawa wanda da ka faɗi guda ɗaya sai a dasa maka bishiya a cikin aljanna na dabino to sai ka shagaltu da irin waɗannan mutum kar ya kama layi ɗaya kawai shi sa ko umra ka saba zuwa to tana kai suspending umran ka ɗauki kuɗin da za ka kashe a umran da wanda za ka biyawa ka je ka sayi abinci gaba ɗaya da su kar ka rage ko kobo eh, da kuɗin air ticket da kuɗin visa da kuɗin airport da kuɗin ah, abun ah, hotel da za ka sauka da mene din duka ka ce wannan karon abinci za a saya ma mutane a raba musu ka ga buhu nawa ne za ka raba sai ka yi mamaki buhu nawa da ka ga buhu kusan ɗari ka raba wa al'umma nawa ka kire a yunwa nawa ka yi empowering ka karfafe su suka yi azumin nan lami lafiya mutum nawa ne za su taru su riƙa maka addu'a wanda ka sa abinci a cikinsu wanda kuma umran nan da kai kaɗai ne da kai hema matanka sai ƙayanka, wataƙila a je ma riyata shiga ma a je aika wuni a daru tauhid ana shan ice cream don mun san matattaran yan Najeriya da yan ƙiwuyan nan da ba sa so su shiga can cikin Ka'aba daru tauhid ake zama iyalansa su ta yawo eh, shagunan gol ana sallah suna shaguna na gol a duba gol ana duba wannan dividan ana duba wannan plasma ana duba wannan sai ga kawai gaba ɗaya ma wasting of money ne kawai a da da sabuwar waya a hannu bayan ana da su har nawa an samu wata sabuwar new model eh, yara su da da wani irin ɗan eh, eh, tablet na ɗan abin nan da wani earpiece a kunne kawai shi kenan an da an je haji da manyan da da plasma Eh, da wani divider an da shi a ɗaki nawa aka kashe duka don aje wannan ibadar a da da karifitai kawai karifitai eh, wallahi waɗansu ba su da hikima da duka in an taɓa umra bana an taɓa yanzu wani kafin ya je na ramabaran nan ya je sau uku a baya ma to wai na ramabaran na ayi concentrating wajen ciyarwa mana wajen ciyarwa a gani fakku raqabatin aw it'amun في يوم ذي مزغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة أنا ce a ce lokacin da ya fi kowane tsananin yunwa a ce bana da nake so ku rika yi kenan fakku raqaba wa ma adraka ay falakta hamal aqaba ko Allah ce ba za ku wani irin kundin bana ba wa ma adraka mal aqaba kun san me wace kundin bana Allah wa ma mal fakku raqaba ka biya ma wani bashi ka je prison nan ka fidda waɗansu dubu goma zai fidda shi ya koma wajen iyalan dubu goma nan in ka je prison wallahi dubu ɗari in ka je da shi ko dubu ɗari biyu za ka fidda mutane da yawa su koma wajen iyalansu ‘ya'yansu su gansu ‘ya'yansu su gansu sauran fa ka sai abinci ka raba lahi malam wani in ya sa goshin shi a ƙasa yana tuna ka har Allah ya ɗauki ran shi idan muri eh, harcen shi ya cafe sunanka a wajen addu'o'in da yake yi wallahi har Allah ya ɗauki ran shi ba zai yi ba zai iya manci ya saba addu'a da ya fara addu'a sai harcen shi ya rarumo sunanka kawai ya saka a ciki ko da ba bai samu ba ba zai mance da abin da ka mai bana ba wallahi sunanka yana nan ya rubuce kawai an rubuta shi ya buga an sanin shi a harcen shi a riƙa haka ka taɓa umran ka taɓa eto eh bana za a taɓa ciyarwa bana za a taɓa kuma yan prison nawa zan kuɗi na zai iya fitar da su waɗansu da suke yawo nan da mata wai 'ya'yan marayu mazan su na nan a prison wani dubu ashirin ne ya rike shi an da zai fito duk a yanda yake in ba za ka sake ganin matan shi da 'ya'yan nan nashi a waje suna yawo masallatai ba me yasa al'umma ba su da hikima Allah ba mutum dukiya amma ba hikima na samun abubuwa mutum nawa ne za su haɗu in ka ba su shinkafa buhu ɗari nawa ne za su haɗu suna maka taron dangi a addu'a a azumin nan wani in ka ba shi to a ƙarƙashin shi mutum ashirin ne fa wani in ka ba shi shi kaɗai ƙarƙashin shi mutum goma ne a ce ire-iren su sun haɗu duka suna maka addu'a in sun sa goshi a ramadana na har ya fita wani har iya rayuwansa ai ka ci riba amma in ka je umra fa'idan kawai ya yi restricted a kanka ne kawai fa a kanka kawai ladan umran a kanka kawai ya takaita a rika gane irin wannan Allah ubangiji mana muwafaka Allah ya samu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسلام وجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك هديدك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين